assalamu alaikum yan uwa barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo am insha Allah a cikin wannan bidiyo mu ne zamu ci gaba da sun na CSS okay so zamu fara darasin CSS kai am sorry ba zamu ci gaba ba so inda zamu dora da kai inda muka tsaya kan darasin mu na hada website so a wancan bidiyo din na nuna maka yadda zaka aiki da CSS step by am sorry HTML step by step wanda insha Allah a wannan bidiyon namu kuwa namu ne kuma zamu jawabi ne game da CSS cascading style sheet okay so CSS na baka dama ne kai formatting na website ɗinka kai mushi kwalliya da sauransu so example din sai sai like kamar irin ka gina gida ne so ka kai irin linta haka sai ka bar shi baka je ka rufi ka yi plaster ka yi fenti ba so ga gidan mummuna zai fito so example din css kenan a website so idan duk website din da babu css so kawai gabaki ɗaya kai babu ma yace za a yi gaskiya website ya yiwu ba tare da css ba so saboda website din ba karamin mummunan website za ku gani ba okay sai sa kawai css ya zama dole ne indiya web developer kake so ka zama ka tsaya ka koyi css step by step so idan baka kalli darasin mu ne html ga wanda muka yi na baya so ka samu ka je kalli darasin HTML kamar mu je ga wannan darasi na CSS because idan baka iya HTML ba su za ga nan kawai ba ma ka ka fahimci me muke yi ba yanzu anan okay so wannan shine okay so yanzu bari mu fara darasin mu na CSS okay inda yanzu anan wurin zan zo daga nan wurin bayan na zo daga nan wurin zan zo in fara da wannan zan bude tag kamar yadda kuke gani sai in rubuta HTML okay so kamar yadda kuke gani yanzu anan wurin bari in zo ka daga nan kawai in ba wannan title din suna wannan CSS to css for example to show real, okay so css tutorial kamar yadda kuke gani yanzu na bashi suna for example so ga nan kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin so wannan kamar yadda kuke gani wannan shine example yadda zaka rubuta css i'm sorry wannan shine example so zaka fara bude html tag kamar yadda kuke gani nan haka so ana zuba css code ta hanya guda biyu ne zaka iya bude sabon test file for i'm sorry irin file haka irin kamar yadda muka yi wannan index.html kamar yadda kuke gani ga wata folder ne ina da ita my web a wannan folder na web a nan ne ne saving din wannan wannan index HTML din kamar ta kuke gani so wannan dai duk wanda suka kalli darasin mu na CSS so a baya din na muku jawabin wannan am sorry wanda suka kalli darasin mu na HTML so din nayi jawabi har da yadda aka kirkira file din na nuna so ka samu ka je ka fara kallon wancan darasin idan baka iya na abubuwan bai da sauransu okay so lafiya lau ne kamar ta kuke gani ga duk wanda muka darasin HTML da su duk sun san wannan dai ba zai ce musu komai ba okay so kai tsaye za a na wurin so for example yanzu a na wurin yanzu zan zo daga na wurin tag P so fi ku game ta kuke gani zan rubuta html code ne game ta kuke gani so tag p warin yi closing so zan sake open tag mu gani so tag p open tag so warin saka slash din nan domin ne closing ok so lafiya launi yanzu a ga cewa na bude p tag game ta kuke gani so yanzu for example zan zo in ce zan zo for example anan yanzu in ce ina da bari mu gani ina da ina da youtube youtube ahora me gani I'm sorry YouTube channel guda uku ok su ne ko kuma bari mu bar shi akan kawai ina da youtube channel guda uku for example so in zan zo daga nan wurin so zan zo in ce ta farko zan bude zan sake bude ptax so wannan ptax kamar yadda nake kuke gani so yana cikin html ne da yanzu gaba ɗaya mun fara rubuta css ba so example din da zan muku yi nake dan bubbude tag ina jarabawa okay so game da kuke gani za a nan ko yanzu a nan zan fara lissafa sunan youtube channel din ha for example ta farko ita ce arewa bari mu gani arewa saiba arewa wa warriors okay so arewa cyber warriors so yanzu bari sake dawo daga naurin sake bude fitak sai yanzu in ce ta ukun su gabaki daya i'm sorry ta biyu su in sake cewa in sake open tab in ce ta yi mu gani ok bari dan gyara ni kwana din da ok so bari mu gani tafi ok so yanzu na sake bude tafi game yanzu zan saka na biyu for example na bin ita ce mr robot mr robot ng haka ok so wannan ita ce ta biyu so sai ta ukun bari in sake bude ptac in saka ta so for example ita ce arewa arewa bari mu gani i'm sorry so ban bude ptac din ba shi so gaba ɗaya sauri nake kwamfutar na ne ma ba caji ga shi ba su kawo mana wuta ba ok so ban sani ba ko zai isha in kammala caji ok so shi yasa nake ta sauri dan kai wannan dan fara nuna muku dai basic haka ok kamun in samu time sai mu ci gaba ok so game da kuke gani za a lafiya lau ne yanzu bari zo in saka ta uku so ita ce arewa cyber security arewa cyber security privacy ok so arewa cyber security i'm sorry so cyber ma ba rubuta ta da kyau ba cyber ok so arewa cyber cyber bari mu gani security ok so kamar da ta kuke gani wannan shine arewa cyber security bari in gyara ka uh, oh, got saka cyber security so ga dai nan kamar yadda kuke gani arewa cyber security ita ce cikamakin ta uku to wannan su ne jerin youtube channel din da nake da su da Allah idan baka min subscribing din su ba to ka samu ka je ka subscribing ko kuma kai subscribing din dai a cikin su baka shauran ba ka ma ka je ka min subscribing din su okay to wannan shine dai kamar yadda kuke gani za a nan wurin mun zo cikin body kamar yadda kuke gani mun rubuta wannan okay a washe a wajen body ne ma kai so bari mi kotin wannan so ka tabbata a body ka rubuta irin wannan abubuwan da dai sauransu for example so kamar yadda kuke gani anan ga nan normal na bude body kamar yadda kuke gani so for example yanzu anan wurin so zamu dawo cikin head so ana rubuta kamar yadda na gaya muku zaka iya rubuta head zaka iya rubuta CSS code ta hanyar amfani method biyu za ka iya rubuta shi ta hanyar amfani ka buɗe wannan file ka zuba shi su ɗinka ka zo ka yi linkin ɗin shi daga baya za kuma ka iya haɗa shi direct da HTML code ɗinka wanda shine zan nuna muku yanzu saboda ina ganin is easy for beginner zai fi sauki ga irin yan koyo haka wanda muke tare da su da dai sauransu okay so game da gwaje ganin za'an da domin fara css yanzu zamu zo mu amfani da wani tag mai suna style okay so idan ka bude style tag kamar yadda kuce gani i'm sorry so ba wannan bari bari dan gyara wannan abun so bari close din wannan so ran sake a haka okay so idan ka bude style tag kamar yadda kuji ganin za wurin so lafiya launi yanzu so duk abin da zaka yi zaka yi ne a cikin wannan style tag din so ga wanda muka yi darasin HTML da su so na nuna muku yadda kamar yadda for example na muku misali ne ce idan ka zo ka bude HTML a nan wurin nan ma ka zo ka bude HTML so duk abin da zaka yi kasance cewa tsakankanin wannan HTML din so shi ma wannan kamar haka duk abin da zaka yi formatting a cikin wannan CSS a cikin wannan website din naka na HTML so kasance cewa tsakanin wannan style din zaka zuba duk wani code na CSS da zaka zuba okay so yanzu for example abin da zamu fara yi so zan zo daga nan wurin for example so ita sai sai take da zaran ka bude style ɗin nan so duk abin da kake so kawai kiran sunan shi zaka yi a cikin style ɗin nan for example yanzu muna so mi formatting ɗin body okay idan ba ku manta body a wancan darasin namu na HTML yanda nuna maka yace zaka saka irin background color na ce ka zo nan sai ka zo ka saka irin B irin for example BG color haka sai ka zo ka saka color ɗin ka da sauransu so nan ba haka bane a cikin CSS kawai nan zaka zo kai tsaye ka kira sunan shi for example kawai zan zo daga nan zan ce body okay ina ce body kamar yadda kuje ganin yanzu nan wurin so kawai zan zo zan buɗe curly bracket wanda bayan na buɗe curly bracket yanzu a nan wurin so for example kawai zan zo in ce background okay wani magani zan zo in ce background color yana ce background color kamar ce kuje gani yanzu a nan wurin kawai sai in zo in ce for example green okay so ga nan kamar yadda kuke gani background color green so yanzu bari in ce control s ku gani bayan na control s yanzu bari in zo daga nan in yi refreshing yanzu za ga cewa yanzu ga nan lafiya launi da na refreshing za ga cewa ga nan background color nan na din ya zama green kana ga rubutun da muka yi ina da youtube channel guda uku arewa cyber warriors are mr robert ng aka arewa cyber security dai sauransu duk gasu nan okay guys so yanzu lafiya launi kamar yadda kuke gani shine game da wannan so za mu dawo daga nan wurin cikin style tag din mu idan muka dawo daga nan cikin style tag din mu so kuna gani yadda muka martin din buri ta hanyar amfani da css so yanzu for example wannan p p kun kun lura duka na bude p ne paragraph tag okay p so yanzu for example muna son mu formatting din wannan script din mu mishi kwalliya na wannan ina da youtube channel guda uku arewa cyber warriors mr arwa yan jaka arewa cyber security waye da dai sauransu so zan zo daga nan wurin kawai sai in zo in ce p da zarar na ce fi kamar yadda kuke gani kawai zan zo mu buɗe wannan curly bracket din kamar yadda muka yi da wancan bayan mun buɗe curly bracket so yanzu for example zan zo in ce yanzu for example zan zo in fara daga nan wurin zan zo in ce kolo misali kolon da nake so in ba su wannan rubutun so for example ina so in ba su red mu gani misali bari in fara da red okay bari in ce red kolo okay so for example ina so in ba su red color gabaki ɗayan su okay guys so kamar yadda kuke gani yanzu a wurin na saka red kamar yadda kuke gani kolo a jikin wannan fidin na saka red game yadda kuke gani so yanzu bari zo in ce control s ku gani bayan na control s na da wannan ne refreshing za ga cewa yanzu kolon wannan website din ya koma ja so yanzu abin da za mu yi kawai za nan wurin so yanzu ya za ka yi domin irin maida shi kuma center haka so idan ba ku manta ba a html code wanda muka yi darasin html da su so na ce muku idan za ku mai da abu irin center kawai za ka zo ka huda center ka rubuta shi a ciki so wannan a cikin css kawai za ka zo ana wurin ka zo ka ce test okay idan ka ce test alike kawai za ka saka mai ta kuke test alike so dan ka saka test align kamar yadda kuke ganin yanzu a nan wurin so kawai yanzu a nan wurin sai yanzu in ce center so za ka yi amfani da irin left right da dai sauransu so ni a nan zai amfani da center for example so yanzu bari zan ce control s yanzu bari da daga nan wurin yi refresh inda za ka ga cewa yanzu ga nan kai tsaya mai da mana wannan surutu zuwa tsakiya ok so yanzu ya zamu yanzu bari mu zo mu maida shi irin bari mu zo mu kara mishi girma kuma idan kana buƙatar ƙara mishi girma za ka zo kai amfani da wannan da pound da wani tag da ake ce ma pound kamar yadda kuke gani so yanzu ga idan kamar yadda kuke gani pound ok I'm sorry F ne za mu amfani da shi font idan muka ce font kamar yadda kuke gani so za mu saka font size okay idan na saka font size kamar yadda kuke gani so yanzu zan zaɓi size ɗin da nake so in ba wannan rubutun girma so example zan zo in ce 50 pixels okay so bari in saka 50 a nan wurin okay bari mu gani 50 pixels okay 50 pixels for example yanzu bari ce control s in ce control s na dawo daga nan ne refreshing za ga cewa yanzu ga ya zo 50 pixels ya ji kato rubutun ya fito gwan da daidai okay mun kara mishi girma kenan okay to yanzu bari mu dawo mu bar shi a 30 pixels ya mun girma sosai 50 pixels so bari in zo in ce control s so bari in dawo daga nan in refreshing so kuna gani yanzu ya koma 30 pixels ga nan ya dan yi mu madaidaici dai ainihin screen dina so lafiya lau ne yanzu abin da za ka yi kawai yanzu a wurin bayan ka maida shi 30 pixels size din shi kamar yadda kuke gani so za ka dawo daga nan wurin for example so wannan shine da yadda za ka yi abin nan irin script kamar yadda I'm sorry irin rubutu dai haka kamar yadda kuke gani ban bata wake so ga nan kamar yadda kuke gani yanzu ana wurin lafiya laune wannan min style din shi so yanzu kuma akwai yanzu for example kuna gani yanzu ana wurin dukan su wannan for example to mun kira fi ne yanzu a cikin style tag din mu kamar yadda kuke gani yanzu ana wurin mun kira fi ne sai muka yi formatting din shi in kun lura duka da fi da da da da tag fi ne amfani da fi na yi amfani da paragraph dukan su wannan rubutun so yanzu for example wannan arewa wannan ina da youtube channel din kana son ya zo a green wannan arewa cyber security misali kana so ya zo a cyber warriors kana so ya zo a yellow wannan kuma kana so ya zo a red wannan kana so ya zo a waye so ya zaka yi kuma duka gashi ka kira su da p ne so kuma duka ya ji ya duka ya maka formatting din so idan abin da shi css yake yi so a duk sanda ka for example ka zo cikin shi ka kira p so zai duba cikin ya tsaya code ka duk inda wata p tag take duk inda wata p ta tag tag p take for example idan kowane kalan tag for example irin deep ka bude ko kuma irin su h h1 h kaza to kana kiran shi a cikin nan duk inda wani tag mai irin wannan suna yake irin p ko h ko waye so sai ya nemo shi ya maka formatting din shi da irin abin da ka bashi kamar yadda za ga yanzu anan wurin p muka kira duka ya bi mana su a layi ina da youtube channel arewa cyber warriors waye waye duka ya bi su baki ɗaya sai mana formatting so yanzu ya za ka yi ka rarraba su for example for example yanzu anan idan ka kira idan dukan su tag pp ne so for example duka ka bude tag pp anan ka rubuta wani abu mai amfani nan ma ka bude tag pp ka rubuta wani abu mai amfani kuma ba ka son su zo da kala ɗaya duka ja yanda ya je formatting so abin da zaka yi akwai wani abu da ake kira class da id so wannan class da id na baka dama ne kai abin nan so za ka yi amfani da class za ka yi amfani da id wanda ni yanzu a wurin zan zo daga nan wurin kawai yi space okay so zan zo daga nan wurin kamar yadda kuke gani so bari mu gani yanzu zan zo daga nan wurin kawai sai yi space a tsakanin p din nan yan na space kamar yadda kuke gani zan zo kawai saka id so za ka yi amfani da class za ka yi amfani da id duka dai ɗaya ne aikin su ɗaya ok so na for example class din wannan ina so ya zo min a ls i'm sorry la for example LA sunan wannan for example na ba shi class mai suna LA so yanzu bari in dawo daga nan wurin ku gani in cire wannan P din idan na cire P din ne yanzu a na wurin na zo na ce zaka zo to domin amfani for example yanzu a na wurin domin formatting din wannan kawai zaka zo cikin CSS code ɗinka sai ka zo ka saka hash idan ka saka hash yanzu ka maida shi LA kamar ta kuce gani ga yanan LA kamar ta kuce gani so yanzu za ku ga cewa yanzu a na wurin ai wannan LA din shi na ba wannan formatting din na ce je ya je ya fita min da background color ga nan kamar yadda kuke gani red waye waye dai sauransu yanzu a nan wurin bari in zo in ce control s mu gani ok so nan bari dan bashi space tsakanin shi da bari din nan gani dai ok so ga nan kamar kwaje gani LA na ce kolo waye waye so wannan shine LA din wannan ina da YouTube channel din yanzu bari zo in ce control S ku gani yan ne control S kamar kwaje gani zo nan ne refreshing so za ga cewa iyakacin shi kadai ya tafiya mun formatting gani ina da YouTube channel guda uku ina da YouTube channel ga nan kamar kuke gani shi kadai mun formatting to yanzu ya za ka yi su ma sauran da za ka su ka ba su ID yanzu idan zan zo in yi space a nan wurin zan zo in sake cewa ID yan na ce ID kamar kwaje gani shi kuma zan zo in ce LB wannan for example zan zo in ce lb okay ina ce lb kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin zan ce zan yi control f so zan dawo daga nan wurin idan dawo daga nan wurin kamar yadda kuke gani so wannan ba ya mai sake rubuta wani ba kawai zan zo daga nan wurin sake cewa lb kamar yadda kuke gani in kira lb din nan I'm sorry zan zo in ce hash okay so duk sanda ka abin nan zaka ce hash idan ka ce hash kamar yadda sai ka kira id dinka so yanzu id name ina maimakon mu ce fi din nan so zamu zo mu ce id zamu kira wannan id name din so mai kawai yanzu zan zo in ce lb idan na ce lb ka yadda kuke gani yanzu a nan wurin so lafiya lan zan space kawai yanzu barin kwafi wannan mariyon da muka rubuta sai mu maimaita shi saboda ban sanya ruda ne okay so yanzu ka yadda kuke gani lb ga yanan lafiya launa kwafe shi so zan dawo daga nan wurin yanzu a nan wurin sake in yi control B in yi fetin nashi so yanzu bari canza iya kwalo nan red muka ce dama ko so yanzu bari bar wannan a yellow okay to game ta kwace gani bari mu bar shi a yellow for example so yanzu bari zo in ce control s okay ina ce control s yanzu ana wurin da muka dawo daga nan cikin website din muka refresh za ka ga cewa yanzu ya sake dauko mana wannan arewa sai ba warriors din ya mana formatting dinta ya maida mana ita yellow so game ta kwace gani yanzu ana wurin so yanzu idan na sake dawo daga nan wurin shi ma wannan Mr. Robot din for example zan iya bashi ID din shi for example so zan zo daga nan wurin in zo in ce ID idan na ce ID kamar ta kuke gani so zan zo in ce L C shi kuma in shi LC game ta kuke gani so yanzu zan zo daga na wurin kawai idan na zo daga na wurin for example dan dan bada space idan na bada space kawai zan zo sake cewa hash LC idan na ce hash LC kamar yadda kuke gani so yanzu na kira shi duk abin da zan gaya mishi zai kawai yanzu a na wurin zan zo in sake kwafan wannan din ne kamar yadda muka yi dazu control C control B okay so kamar yadda kuke gani a nan shi kuma wannan bari mu canza mishi kala zuwa zuwa wani kalo na daban dai so bari mu gani bari mu bashi bari mu ga blue zai hau so bari mu bashi blue mu gani so yanzu mun bashi blue yanzu bari mu ce control s idan muka ce control s yanzu anan bari mu zo mu refresh oh god ah oh wai da ma ba kafa ba <laughs> kai ashe ba kafa ba wacce da ƙara abin da kai so bari abin ne din yellow bari mu maida mu wannan kalan shi yellow so yanzu anan wurin kamar yadda kuke gani lc ashe ga ta ne inda muka kira ta ba mu zo mun bata komi ba okay so lc bari zo mu ce control d idan na ce control v yanzu a nan wurin so yanzu bari zo daga nan wurin in zo in ce bari mu gani bari zo in ce blue ok so ga nan kamar ce kuce gani bari in saka shi mu gani so blue ok so ga nan kamar ce kuce gani anan zan zo in ce control s idan na control s za ga cewa yanzu so abin da nake so ku tsaya ku lura anan duk abin da ka rubuta a ƙarshen shi idan irin red blue ai ka tsaya kana saka wannan semicolon din ok so yanzu bari zo daga nan wurin yanzu nan wurin in zo in ce abin nan to za ga cewa yanzu an lafiya lau ya maida min wannan bulu so yanzu wannan ɗayan da bamu bashi fi ba da bashi ba kawai za mu iya kiran shi da fi ɗin shi kuma ok yanzu bari zo daga na wurin for example in ce fi so kuna gani ba yamin shi kuma za ka iya bashi nashi ID din waye da dai sauransu amma tunda da mun ba wancan ID shi kadai yanzu yake da mallakin P shi kadai ne in kun lura yanzu ana wurin P shi kadai ba ID so nan kun lura P ne amma kuma mun ba su ID da ID muke kira a nan wurin so shi ne dai ku dai tsaya ku natsu ka ku rude a nan wurin okay sai kun dan natsu okay so ka hakuri ka natsu sosai na san maybe ka iya rudewa a nan wurin amma ka natsu okay yanzu na kira P yanzu a nan wurin for example so yanzu zan sake cewa control B in yi pasting so shi kuma wannan bari mu gani bari mu shi bari mu bashi bari mu gani kolon da zamu bashi bari mu ce dark blue okay so bari mu bashi dark blue so bari mu zo in ce control s idan na ce control s yanzu na dawo na refreshing za ga cewa yanzu shi kuma color din shi is dark blue okay so ga nan kamar ce kuke gani yanzu ana wurin kun duba ana wurin za ga cewa ga nan dai lafiya laune so za ga cewa yanzu ana wurin ga nan ina da youtube channel guda nawa ina da youtube channel guda sai na ce I'm sorry guda ko na tsaya ban saka ba ukun okay so na goge ukun ne ko ya ci ukun uku so ga idan dai Arewa Cyber Warriors Mr. Robot NG haka Arewa Cyber Security so wannan su ne jerin YouTube channel da nake da su guda uku ka taya ka je ka danna mu subscribing so wannan shine example na yadda ake amfani da HTML I'm sorry example na CSS okay so wanda insha Allah ina ganin duka duka anan zamu kawo ƙarshe wannan bidiyo wanda insha Allah a bidiyo na gaba ne kuma za mu zo mu ga yadda ake sauya kolo so wannan kolo ɗin da kuke gani normal ina muku amfani da ainihin kolo zan ce muku red waye amma akwai irin sa RGB kolo wanda ake amfani da irin numbers haka da irin su hexadecimal color hexad I'm sorry hexadecimal color value yake ko so wannan shi kuma zaka amfani da irin su F00 FFY sai dai mun zo za ga yace yake aiki okay so wannan shine game da wannan da dai sauransu shine game da yace ake aiki da wannan so time din ne ya tafi kuma cajin kwamfuta ina ga baki ɗaya saura 20 so shi yasa amma da na daure ina ganin na nuna muku din na haɗa muku anan so na so irin ɗayan bidiyon minti 30 30 ne 30 minute 30 minute but amma ina ganin ba wannan ba matsala bane insha Allah ba damuwa bane so a bidiyo na gaba za mu haɗe in Allah da wanda in Allah ina ganin insha Allah daga bidiyo na gaba za mu fara running ne shi minti 30 30 din da dai sauransu so yanzu rashin caji ne cajin mu ba zai isa ba gaskiya ina tunanin so in na ɗauko shi abin ina sa muku cikakken bayani kun ga ko wannan namu shine kaman gudu gudu haka ina sauri so i'm sorry i'm so sorry game da wannan okay so yanzu zan zo daga nan wurin ku dai da ah, ku natsu ku fahimci wannan da kyau so wannan shine game da wannan bidiyo so kuna gani cajin ma ya zo yan so gari ka nan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyo idan kai ba ƙwai an sha Allah mai albarka ka taimaka Allah ka danna mu alamar subscribe sannan ka danna mu alamar ƙarshen sanarwa sannan za a sanar da kai da zarar mun ɗau sabbin bidiyo ke guys am so na barku lafiya